abin da zan ce zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi wannan labari ne mummuna muna dai fata tunda Allah ya aiko da wannan abu a farko roƙon ubangiji Allah ubangiji ya kawo da fitina a Kano Allah ya sa kada a samu wani tashin hankali bisa ga wannan abu da aka yi To ana iya cewa a John Abdulsalam akwai kwamiti da aka sa wanda yake zai binciki wani abu don ya kawo sulhu a tsakanin shi gwamnan jihar Kano da kuma shi sarki Sanusi wanda kowa ya san da wannan kwamiti aka ya kama aiki ga dangadan. Me za ka ce dangane da wannan aikin da kwamitin naka ya yi? To, Allah Ubangiji ya ga mun iyakacin ƙoƙarinmu. Mun zauna da gwamna, mun zauna da sarki. mun zauna da gwamna tare da sarki mun ba su shawarwari abinda mu muka ga ya kamata a yi kuma a ƙarshe muka bar shi gwamna da sarki su kaɗai suka zauna suka tattauna bayan da muka gama aikin wannan kwamiti kuma mun ga alama hanya watakila za a samu daidaituwa amma ga abin da ya faru a ƙarshe To ana iya cewa kenan a aikin da kuwa mutum ku yayi kenan bai kawo sulhu wanda har zai iya ya wanzar da zaman lafiya tsakanin su ba kenan? To haka za mu iya cewa tun da yake da yi ga abin da ya faru. Bili da haka abin da kwamiti namu ya yi na don a samu zaman lafiya ya ci tura. Ya ka abin da ni na fahimci wannan magana kenan. Me kwamitin ku ya iya fahimta dangane da wannan dambarwar a tsakaninsu? To, San ce dai rashin jituwa ya zo kuma da aikin shedanu da suka shiga cikin wayannan maganganu wanda suka kawo har gashi an zo abin da gwamnati ta yi to ana iya cewa kenan akwai kuma rashin a amincewa daga bangaren shi gwamna kenan ko ko bangaren shi sarki wani daga cikin su ya tubure akan wani abu wanda shi bai da shi ba kenan to ai gwamna shi ke da wuka shi ke da nama tunda yake shi sarki yana ƙarƙashin gwamna ne nauyin dai abin zan ce yana hannun gwamna ne don shi ne kamar yadda na ce mai wuka mai nama tunda yake yana da wuka yana da nama mun dai iyakacin ƙoƙari mu daidaita su kamar yadda na ce mun ci tura kenan zan To ana ganin cewar a rashin sa baki na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana daga cin abin da ya ƙara sa abin nan ya damalmale. To a halin yanzu ba zan iya ce maka ko shugaba Buhari ya sa baki a cikin wannan magana ba ko bai sa ba domin ba ni Najeriya. Amma kafin in taso lokacin da muka mika wannan report namu mun yi tattauna da shi kuma ya nuna ko da yake maganan constitution ne zai sa baki don a samu matsala a cikin wannan batu. to bayana ko ya samu ya yi magana ban sani ba. To ana iya cewa rashin yin magana shi kusan shi ne ya kawo ga aka kai ga cire shi sarki? To wannan ni ba zan kamar yadda an ce ban sani ko ya sa baki ko bai sa baki ba amma dai ga alama tun da ya an shi wannan report namu ga alama ya sa baki amma ba zan iya tabbatarwa ba. kuma in ya sa baki zan yi mamaki bayan ya sa baki mu kai inda wannan abu ya faru to amma ka san komin sa baki komin shawarar da aka bayar abin da Allah ya kaddara babu mai canza shi